wannan zargi ba gaskiya ba ne a lokacin da wannan abu ya faru wato akwai matsaloli guda biyu ƙasar amurka ta yi irin wannan kurari amma in ka tuna a lokacin ta ce za ta taimake mu amma fa babu wani wato takalmi da zai sauka a ƙasa nufin cewa ba za a kawo wani soja da zai zo ya taya mu wannan yaƙi ba sai dai kawai za a taya mu ne da abubuwa na wata na'urar intelligence a taimake mu ana bamu haske so irin wannan mun same shi da ƙasashe da yawa wanda suka ce za su taimaka kuma babu yadda za a yi a lokacin nan irin wannan halin da muke ciki a ce za a taimake kasanmu da irin wannan matsalan a ce wai eh, shugaba gullok ya ce ba zai ba wannan ba gaskiya ba ne To wani dalili ne kuke gani ya sa David Cameron bayyana wannan matsayi a halin yanzu? Watan kasan shi mutum kowa yana da irin yadda yake tafiyar da harkokin shi wani idan ya kwallafa rai akan abu to kowane lokaci zai kasance wannan abin yana cikin ransa kuma ba zai iya shirya ba amma in ka dubi amsan da shi shugaba gullof ya bada ai ya ce an rubuta takarda duk takardun da ma ya shafi wannan abun kuma babu inda ya kira shi a waya da an samu labari cewa ya kira shi a waya ba wannan rubutun da ya zo da cewa gashi muna so mu taimake ku an ce a'a ko kaza kuma shi shugaba ya ce amma bincika takardun da ke can london kuma a bincika takardun da ke state house a gani ko akwai irin wannan jawabin kuna kallon wannan matsayi kamar wani yunkuri ne na bata masa suna to ai in ka lura da shi david cameron ba so ɗaya ba ba so biyu ba ya yi abubuwa na batawa ƙasar nan suna Ah, akwai lokacin da bai san cewa waton ana ɗaukan shi ba yana tare da sarauniya ya yi maganan ƙasar nan inda ya ce wai Nigeria is fantastically corrupt watan shi mun bai yarda da Nigeria ba ba mai ƙaunan ƙasar nan ba ne? ko da yake a lokacin shugaba Buhari ya yi ƙoƙari ya yarda da shi har mutanen Najeriya suka yi more a kan cewa bai kamata ana bata sunan ƙasa ba kuma shi shugaba Buhari ya yi ƙoƙari ya yarda da irin waɗannan abubuwa amma wannan ya nuna irin tunaninsa da kuma irin abin da ya rike a zuciyarsa game da ƙasar nan. To baka ganin wannan zargi na iya shafar kimar tsohon shugaban kasar Goodluck Jonathan? Wannan jawabansa watan shi ne hausa ke kira fargajaji ko kuma abin da aka fi sani da cewa ihu bayan hari. A lokacin da ya kamata ya yi jawabin, da ya jawabin ba sai yanzu, idan a lokacin sun ba da gudunmuwa muka ce ba masu ai a lokaci ya kamata ya fito ya ce ai ga shi irin gudunmuwan da muka ce za mu bada aka hana aka ce ba a so ai babu yadda za a yi ƙasa da ƙasa tunda wannan ƙasan kamar yadda shugaban gullo ke faɗa cewa wannan ƙasan ba nashi ba ba kuma gidajen shi ba ne a ƙasan nan ƙasa ne na mutane saboda haka shi kuma yana mulki ne na mutane abin da zai taimaki mutanen nan shine zai ba abin da zai sa su a cikin matsala ba Malam Umar Sani mun gode sosai da wannan bayani. To alhamdulillah